a ƙoƙarin da take yi na ɗinki baraka tsakanin makiyaya da manoma ƙabilar yarbawa da fulani shugabannin ƙungiyar miyati allah ƙasa tun fara yin wani rangadi tare da yin tarurruka da bangarorin da lamarin ya shafa don lalabo bakin zaren shugaban ƙungiyar miyati allah na najeriya ne ya jagoranci taron da aka yi a isayin da ke jihar oyo sunana muhammadu kiro ardon zuru shugaban miyati allah na ƙasa babban makasudin da ya kawo mu isai yau a oyo state da matsalolin da ke a tsakanin al'ummar fulani da yarbawa wanda ya waru shi ne sa muka zo muka je fatigi muka zo kware state su ma muka zauna da su da shugabannin hillani da na nufawa bisa ga matsalolin da ke a jiya kenan yau kuma muka zo isayin saboda mu tara hillani mu tabbatar musu da zaman su nan kudu kuma su zauna lahiya kuma su kira yara domin a zauna lahiya kuma shugabannin yarba su ba su cikakken goyon baya da haɗin kai domin mi domin najeriya ƙasa ce ta kowace ƙabila don haka babu yadda za a yi wata kabila ta ce wata ta tashi shugabannin wannan kabila da aka ce su tashi ba su zo suka zagayo mutanen suka kwantar musu da hankali ba waɗanne irin matsaloli ne ke tsakanin wato makiyaya fulani da yarbawa babban matsalolin da suka faru shine na farko dai kaga muna da matsala batun sata olufalaye wannan matsala da ta faru mu kanmu abun bakin ciki ne ga domin olufalaye shugaba ne na ƙasa ya jagoranci ƙasar nan a wasu ɓangarori na ƙasar nan daban-daban don haka idan an ya samu matsala duk kabilan najeriya dole ranta ya ɓaci kuma ta nuna ɓacin ranta wannan shi ya kawo wannan matsalolin suka zo suka ta mai da abun wani dan zani to matsalolin nan sun kai muna ko ina shi ne sa muka ce to bari mu zo mu zauna da al'ummar mu gaba daya mu tabbatar mu cewa babu wannan magana ta cewa za su bar ƙasa kuma za su ba da haɗin kai kuma duk wani yaron da ke cikin matsalolin da ke shiga cikin waɗanga matsalolin to muna tabbacin za mu taru da mu da su mu yaƙe shi ba ganin cewa kun makara ga wannan taro da kuka kai da fulani tun da wannan da shi aka kama olufala an sake shi ma a to ai ko an sake shi maganganun da suka biyo baya ai su ne ba wai sakin shi bane ai an kama waɗanda suka yi laihin ba ba a kama su bane kuma shi taro da al'ummarka da karwawa su da jawo hankalin su da ya musu nasiha babu sadda aka makara da duk kai shi baka makara ba babu sadda kan makara in kana jagorancin mutum ka je ka ga inda yake ka ga mazaunin shi kuma ka neman mashi zaman lahiya kuma ka hada shi da kabilar da yake zaune a wannan wuri su zauna lahiya wannan yana ganin babu makara cikin wani al'amari akwai wani shiri da ake yi na wa fulani makiyaya rijista a matsayin ka na shugaban kungiyar mai yatti Allah na kasa yaya kuka ɗauki wannan shirin a mu ba mu karbe shi ba kuma ba mu yarda da shi ba domin me domin al'umma fulani a Najeriya sun wuce mutanen da za a ce wani yanki ya musu rajista ba zai yiwu ba kuma ba za mu yarda ba kuma ba za mu ba da goyon baya ga wannan al'amari ba shi ma wani shugaban manoma da ya halarci taron ya ce taron kan ya yi amfani sunana Isiyaka Olayenka mukamina shi a general secretary na manoma Ishayin local government Yaya ka ga wannan taro na yau? A taron da an kai kam taron ya zama taron kwarai kuma da ya zana Muhammad ne manya-manya kuma sun taro. To da wani sako za ka koma ma mutane yan uwanka ya riba da shi a gida? A sakon da zan ba su shine mu zama lahiya don zaman lahiya shi a komai. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.